الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين jama'a mu ƙare wa Allah yabo da godiya ya ba mu damuna mai albarka yana ƙara dawo mana da lafiya da zaman lafiya da Allah na roƙo jama'a a je dukkan ƙasa har waje a kafa kwamitocin tsaro da gadin unguwa da ikon allah za mu yi nasara ta duniya da ta lahira yawa da mazanmu da matanmu da matasanmu da matanmu na aure mu shiga tsarin tsaro don wayansu za su shigo da sunan mata ne su shiga maka gida ashe ya turawa sun biya su kuɗi ne to mu zama masu zuba ido kuma da mun ji tak kowa ya san yadda ya kamata yi wa sai na muhammadu